الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى بوديا da ya sake dawo da mu wannan masallaci masallacin ummina aisha ba aisha wanda ke lebo kwatas anguwar ma'aikata muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa ma wannan lokacin abu na biyu muna godiya masu al'ummar da suka shigo da mu cikin aikin alheri Allah Ubangiji ya karba mana abu na uku shi ne abinda za a yi magana a kansa yaya ya kamata a karɓi watan ramadan tanade-tanade ne wadda muke da ganin ya kamata ɗan adam mai shirya su kafin watan ya iso waɗannan abubuwa su shiga cikin timetable ɗinsa saboda babbar manufar shi ne abubuwan da ake son su afku a cikin watan su afku mutum daga wannan zangon ya kamata mutum ya rinka addu'ar cewa allah ya sauƙaƙa masa yin ayyuka da muwafaka da kuma dacewa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so domin idan Allah ya baka sauki to duk abin da ake faɗi na bukata za ka samu aiwatar da su gwargwadon hali wannan takarda ce ba yawa take da shi ba shafi da yana da kamar guda biyar amma ta kunshi abubuwa ne kamar guda uku sashi na farko shi ne sashin da wani tanadi ya kamata ko me ya kamata mu share ma wannan wata fili kafin ya iso sai kuma na biyu a gaya ba waɗannan mutane suna shigo mana da su ko su fita waje ko kuma su daina ah, abu na biyu shine abin da ya shafi wasu ayyuka da za mu ambata a cikin wannan wata din abu na uku shine kira ga iyayenmu mata wadda muna da tsammanin watakila sun zo wannan guri din to alhamdulillah za mu buɗe da ayar alkur'ani cikin suratu yunus aya ta hamsin da takwas bangiji ta baraka wa ta'ala yana cewa kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka gaya musu da falala ta Allah da rahama ta shi ubangiji da waɗannan ya kamata ka yi alfahari domin ya fi dukkan abin da mutane suke tarawa falala wasu malamai suka fassara shi da zuwan alkur'ani da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ko wasu malamai suka ce da zuwan wannan addini din ba falala ce irin ta tarin kuɗi na abin da mutane suke samu a wani kaunin kuma malamai cewa suka yi wato da addinin musulunci da alƙur'ani da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abu uku kenan da waɗannan ya kamata kowa ya alfahari imamu kandawi ya ce tare da cewa Allah ya ce kada a yi alfahari amma anan ya bada da umarnin a yi alfahari ba don koma ba saboda abin da aka ce kai alfahari da shi din ya cancanci kai alfaharin da shi ya cancanci sunanka musulmi kai alfahari da wannan ya kuma cancanci littafinka alkur'ani kai alfahari da shi ya kuma cancanci cewa annabinka ne Muhammadu Rasulullah kai alfahari da shi don haka anan ya halatta kai alfahari da waɗannan abubuwa guda uku saboda waɗannan abubuwa guda uku su ne suka fi daga dukkan abin da ɗan adam yake tarawa a duniya babu abin da za ka tara wanda ya kai alkur'ani babu wani abu da za ka tara na dukiya ya kai Manza Allah babu wani abin da za ka tara na kuɗi iya kai falalar musulunci da haka waɗannan abubuwa guda uku su ne falala a gurin shi Allah kuma ya yarda a yi alfahari da waɗannan so mun buɗe da wannan aya ɗin ne saboda watan ramadana mu abin alfahari ne a mu. amma za mu ga kamar da daman mu ba sa alfahari da zuwan ma wata ɗin kamar ma mutane suna tanade-tanade ne kawai na ci da sha saboda haka ma shi yasa zaka ji kullum kukar da ake kai ana ta kukan tsada saboda kamar hankalin mutane ya fi karkata zuwa ga ci ya fi kuma karkata zuwa ga suturar da za su saya su sa a ranar sallah amma ba sa faɗan irin falalar da ubangiji ya zuba a cikin watan ramadana balle dan an maka tsada ma kada ka dame ka domin abin da za ka ci kashin sa za yi abinda kuma za ka sa tsufa zai tare da cewa fa ba ɗaure gindi ake ma 'yan kasuwa su yi tsada ba amma da bai kamata tsada ta kawar da mutane daga abinda Allah ya kunsa a cikin watan Ramadan saboda abinda Allah ya kunsa a ciki wata ne na gafar. akwai dare guda ɗaya wanda Allah Ta wa ta'ala ya wannan daren ya kai shekara 83 da wasu ma watanni akai to kaga wannan abu ne za ka yi na ibada ta rana guda kuma ta lokaci guda ba ma wunin da kwanan ka ɗauka gaba ɗaya kake amma za a baka falala wacce ta kai shekara tamanin mutum ya tsaya yana bauta har da uku da wasu watanni to wannan ai ya kamata a ce duk inda aka zauna a majalisa watan ramadan yana zuwa ya kamata a yi wannan taɗin to amma kaga mutane ai ba sa wannan taɗin ko kuma ba a maganar cewa shaharul gufran wata ne na gafara a yanzu shi ma ba a taɗin sannan wata ne na wato rahma sannan shi ma ba a taɗin sa wata ne wato na ‘yanta mutane daga barin wuta ba a taɗin sa shi ma wata ne wanda ake ɗaura shedanu wata ne wanda ake buɗe ƙofofin aljanna a kuma rufe ƙofofin wuta duk alhairan watan nan yanzu abin da yake gaban mutane duk inda ka zauna sai dai a ce masa azumi ya zo kuma ana tsadar kaya to ya kamata kuma in an faɗi yana tsadar kaya a ce to azumi ya zo kuma da gafara ya zo da bude kofar gidan aljanna ko ya zo da waɗannan auga to amma dai ba za ka ji wannan taɗin ba saboda hankulan mutane ya fi karkata zuwa ga wato cin abinci da sutura da kuma sa'anin rayuwa amma abin da ake kallo na falalar shi ba shi bane ake magana a cikin to shi za muka tattara wasu ayyuka waɗanda za su zamanto kai tanadin su kafin watan Ramadan ya zo tare da cewa daga cikin mu akwai waɗanda a wato suna tanadin za su yi bacci idan watan ya zo akwai waɗanda suke da wannan tanadin wato Allah kai mu Ramadan ai ba na tashi sai sha biyu rana ko kuma ma sai bayan azhar wani ya tafi har bayan azahar yake cewa yana bacci tun daga sallar asuba kamar dai wani abun gwaninta ne ka kana ta cewa bacci take ai wajen mala'iku baka burge ba a wajen bayan Allah salihai ma baka burge ba a wajen magabata duk baka burge ba don ba watan bacci bane kamar yadda wasu mu kuma daga cikin mu sukan dauki hutun su na ma'aikata don su tafi London ko su tafi America ko dai su tafi kasashen da ake hauka ana ta yin abubuwa ka je ka ga wasu masu kitika kitikan kwabri suna yawo tsirara da ma umra za ka tafi watakila da zai fi maka alheri to amma za ga wasu mu suna ɗaukan hutu sosai su ta landa wai akwai yawon buɗe idanu wa ce maka an je maka rufe ido ake ai ba wanda yake maka rufe idanu ake a makka ma ko rufe idanu ake shi ma yawon buɗe idanu za ka ga ka'aba za ka ga safa da marwa za ka ga makamin ibrahim ko duk waɗannan alkur'ani ne ambata duk da ishe ka buɗe idanu ba za ka je ƙuba masjidu ƙuba za ka tafi ina ne ni, ina ne duka don ba aikin hajji ba ne balle a ce za ka je ka ga arfa da wasu gurare amma duk waɗannan ba a lissafa su su a matsayin ba abubuwan buɗe idanu ba ne saboda haka ana kallon zuwa waɗancan wuraren su ne wani kuma yana ɗaukan hutu ne don ya bar garinsu ya mamuna na ma watan ramadana zai je inda ba a san shi ba ya zauna a can ya ta a ayarsa saboda ya ɗauki hutun shekara to ala halin wannan watan ya kamata in za ka ɗauka masa hutu ka ɗauki hutu ko da a nan ne ya zamanto a ce ka shiga itikafi na kwana goma na ƙarshe kuma ba ka ɗauki na watan gaba ɗaya ba tunda ba wanda ya ce ba za a yi watan ba gaba ɗaya a ce hutunka ya ƙare a masallaci daga karatun alkur'ani ka fita daga karatun jarida ya haƙuri daga yawan karatun jarida yanzu ka dawo karatun alkur'ani ka fita daga tunanin pdp da apc yanzu ka dawo tunanin alhakumin ka wala ta kunan na minal mumtari na ko kaga da duk haka ka zamanto da ya fi maka alheri a waɗannan al'amura da su waɗannan shi yasa za mu faɗi wasu ayyuka don mutane su lalle su yi sadadinsu kuma duk inda ka ji mun faɗi wani abu mai kamar wahala a kanka to ka gaya ma Allah a nan take a zuciyar ka sai Allah ka sauƙaƙa mu in yi shi a wannan wata wataƙila in Allah ya amsa maka sai ka samu gaman ka tar kuma ka ci gaba da yin aiki mala yace inna mu'zaman nas fi hadha zaman yasbahuna wa yamsuna fi farahin bizinati alhayati dunya mafi yawan mutane a wannan zamani da muke ciki suna wayan gari ne wasu kuma su kai yammaci a cikin farin ciki saboda adon duniya da suka samu za ga mutum in ya yi kyakkyawan gida za a masa murna ko za ga mutane suna farin ciki da wannan famin umman ya furahu bi suhulatin alal maskan za ga wasu ana musu murna saboda sun samu sauki kuma sun samu gida za ga ana farin ciki wani ya yi gida wa minhum wal akhar ala zufr dunya wani ko za ta samu saboda ya ci nasara ya samu duniya ya mallake ta ya samu kudi sai yazo zo a masa murna wasu kuwa za ga ala rabihin fi tijara wasu ana musu murna ne saboda an biya su su ko kuma an biya su a kasuwanci da ya samu riba wa haka za ya haka za ka gare al'amura suna ta tafiya والقليل من يكره حين يسمع المؤذن يؤذن للصلاة da yawa za ka ga wasu suna farin ciki don ya mai miyar mota da dai sauran wasu al'amura kaɗan ne daga cikin mutane wadda yana farin ciki hina yasma'ul suma'ul mu'azzinu yu'azzinu lissala da yawa da kaɗan ne za ka ga mutane suna farin ciki da murna don kawai an kira sallah ba a yi sai dai wani ya ce maka har lokacin ya yi saboda an datse shi kenan akan wani abu da ya sa a gabansa amma wai ka kalli girman kiran sallah a ce maka yanzu mai kiran sallah yana kira in ka kwaikwaye shi ka yi abin da duk ya faɗa kai inda aka ce ka faɗi abin da za ka faɗa na la'aula wa raƙota a wani guri bayan ya gama ka yi salati ma annabi sannan ka yi maganar Allahumma rabba hazihi da'awa cewa manzan Allah ce wanda biye wannan hallar lahu shafa'at ceto na ya faɗa a kansa da ma da yawa ba ma farin ciki saboda mai kiran sallah na kiran sallah amma kuma ga alherin da ya zo mana da shi sannan ka tuna mana wani lokaci ne za ka yi taku a duniya ka taka don ka yi tafiya sai a ce a wannan takun an kankare ma zunubi guda ɗaya an rubuta maka lada mai kyau guda ɗaya an ɗaga ka a wannan takun ba wani taku da za ka yi a wannan duniya ka samu wannan sai in an kira sallah ka fito zuwa masallaci amma ka duk ba ma farin ciki da wannan kawai mai kiran sallah yana kiran sallah wani ma abun sa yake tai ba larura ba komai yana ta sa ba ruwan sa, kuma ma wani ma cewa yake amma dai har lokaci yayi bari dai to shi kenan daga bari dai haka za a tafi so da yawa mana yake cewa wal qalilu man yafrahu hina yasma'u al mu'azzinu yu'azzin lis-salah da yawa kaɗan ne daga cikin waɗanda suke farin ciki a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah wanda ya kamata a ce mun yi tanadi mun yi farin ciki da wannan Ya yafraqu bi azimi sawabiha al'ajil wal ajil da wuya ka samu yana farin ciki da girman ladan da zai samu magaggauci wanda za a bashi a yanzu da kuma girman lada da sakamako da zai samu bayan mutuwa saboda mai kiran sallah ya bude wani kofa na alheri wanda zai samu alheri a wannan duniyar zai samu alheri a makomarsa baya farin ciki akan wani sannan malai sake cewa alqalilu man yafrahu hina haulanin haul ala zakatin lizzufri bi jazil ajriha da wuya ka samu kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda suke farin cikin watan fitar da zakkansu ya zo don zai ga kamar asara ma zai ko gashi wata ne wanda zai tsarkake ka ya kuma tsarkake maka kudinka amma ba ka son watan ya zo saboda kyashin da kake yi kanka na alheri a kan lada amma watakila da watan da aka sa za a biya ka kwangilar da kai mai yiwa za ka yi farin ciki da ya kama ba za ka yi farin ciki kuma da wannan ba bisa kwangilar da ka ɗauko tsakaninka da ubangiji wal qalilu ma la kaɗan ne har yanzu man yajidu halawata hina yaqtaribu shahru ramadan da yawa kaɗan ne kai za mu iya cewa daga cikinmu wanda zaka samu yana jin daɗi da zaki na kusantowar watan ramadan saboda watan ramadan ya kusanto sai ka rinka jin daɗi kana ɗanɗana zakin watan Ramadan da zai zo da yawa ‘yan kaɗan ne daga cikin mu suke wannan tunanin gaji ramadan shaharu tauba wal ghufran wata ne na tuba ana karban tuba Asali ma manzo Allah cewa yi watan ramadana zuwa wani ramadan din mukaffiratun wato mai kankarewa ne ga abin da ke tsakanin watan bara da watan bana yanzu inda yau ne misali wata zai kama sai ya kama to duk kurakuran da mutum ya aikata tsakanin watannin nan goma sha ɗaya to yau da ramadan ya zo an kankare masa waɗannan zunuban ƙanana to kaga duk ba mu farin ciki da wannan abu ne kuma wanda ya kamata a ce yana cikin abin da kullum muka sa shi a gaba kuma muna tunani a kan amma za ka ga mutane ba su cika manta ranar dambe ta 'yan duniya ba ba su cika kuma ranar a'a an samu 'yanci ba ba su cika hasali ma ajiye mata rana aiki ana kuma bai begen zuwanta har ranar ma cututtuka ana warewa ko ranar masu kanjamau da ranar masu tabakulos da waye ne waye ne za ka yi ta jin ranaku har ma waye da ranar bacci kar ma Allah ya sa kai baccin man wai akwai ranar bacci tun da ranakun da suka wuce baka bacci ne sai yanzu wani ne zai da reka wani har da zuwa ya kwanta ya rufe idanu haka wai an dau hotonsa an cilla a duniya wai ranar bacci sai ka ce da baya yi shiriri ta dai ta nan iri daban-daban amma shaharu tauba wal ghufran wata na tuba wata na karban gafara sai ga mutum baya murna da shi to sai ma ne yace farid ala qalbika asnafa shahawat duk wani abin da kake sha'awa kai dan adam duk abin da kake sha'awa a duniya yanzu ka fito da shi ka dora shi akan zuciyarka ka fito mana da shi kai bin an tambaye ka me kake so wani zai ce nama kai kuma bai kake so mata ke ba miji ba ta samu miji ba kai ba mai kake so cin zaɓe wancan fa shi wa kowa za ka ji to shi ne ma da yake cewa kowa ya ɗauko buƙatar sa ya fito mana da ita yanzu fari talakal duka asnafa shahawa duk wasu nau'o'in abubuwa da kake sha'awa yanzu ka bijiro da su akan zuciyarka wal da duk wani abun da kake so na jin daɗi fito da shi sai yake idan ka fito da shi fa in kana hubbuka laha a'zamu min hubbuka lil ibada wa ta'at to idan dai son ka ga waɗannan abubuwan da kake so da sha'awar da kake ta yi sai son su ya zamanto shine yafi soyuwa sama da son ka da bauta ma Allah to akwai fitina jama'a ko kun gane maganar duk abin da kake sha'awa a duniya ma ne ka fito da shi ka ɗora shi akan zuciyarka idan an zo aka ɗora shi akan sikeli sai aka ɗauko soyayyarka ga ibada sai aka samu son ka ga waɗannan abubuwa na duniya su ne suka fi soyuwa sama da bautar Allah a zuciyarka to a cikin rayuwarka yanzu duniya ta fi zarka kenan kun dai gane ko a cikin rayuwarka kenan duniya yanzu ita ce mafi girma a wajenka domin yadda kake son duniya to an auna ka an gane cewa wato ka fi son duniya sama da bautar Allah don haka ba za ka yi murna da zuwa ramadan ba ko ba za ka yi murna da kiran sallah ba ko ba za ka yi murna da sha watan Gabara ya zo ba ba za ka yi murna da watan wato tuba ya zo ba yace in ku haka ka zama fahazar wal fitnatu azima yace to idan haka ne ka ji tsoro wallahi fitina tana da girma wallahi fitinar tana da girma Allah ce wallahi fitinar tana da girma wanne ayatu alima yace amma karshen al'amarin kuma zai zama maka mai radadi in baka yi wasa ba wato in dai har kai sake wannan abun ya rinjaya kuma akan haka ka mutu to fitinar da zaka fada tana da yawa domin yanzu ka shiga lahira amma duniyar ka tafi tafi lahira ka kyau ko kuma abin da ka fi so kenan to yace fitinar tana da girma sannan ƙarshen ka za ka ɗanɗani musifa mai raɗaɗi Allah ka soke mana ‘yan uwa wajen imani nan zur mai duba mana cewa waƙa'ina a cikin abin da muke a yanzu halayyar rayuwarmu kowa ya duba gani ni in duba kai ma ka duba wancan ya duba ita ma ta duba shi ma ya duba kowa ya duba ya gani bimada nasta'iddu li awqatil farah mu kalli kabu wani irin tanadi muke yi a ranakun farin cikinmu wani irin tanadi muke yi a ranakun farin cikinmu misali akwai masu yin birthday wani irin tanadi suke ranar idan ta misali an sa ranar aurenka wani irin tanadi kake yi ma wannan ranar ko misali an ba haihuwa wata irin rana wani irin tanadi take a irin waɗannan nan zur fi waqi'ina mu duba abin da yake faruwa a cikin mu a yanzu idan za mu biki wani tanadi muke auqatul farah lokacin farin ciki idan yaro. wani kawai ranar haihuwarsa sa yake tuna a wannan ranar ma fa wani sai ya yanka saniya wani gurin da za a zauna ma a yi wannan murnar sai an yi masa wani decoration an yi ado an yi komai tanadi yake ai kuma kuɗi yake tanada mai yawa a zo a yi wannan a gwangwaje ko a yi kiɗa saboda wai yana murnar kwanansa suna karewa na ga kamar haka ne ai mahaukaci ne wanda zai zo zauna yana ba ba ka da hankali dai a ɗaiɗai shekara guda a cikin rayuwar da Allah ya ɗaiba maka kuma ka zo kana kiɗa ba ka da hankali ne? Bugaya makan mu gaskiya mana, ya za a yi tun da duk shekara-shekara ake aiko, yanzu ya kai saba'in. To in banda ma hauka ba ta mai saba'in zai zai yana yana ranar bikin haihuwa ya kamata ya tuna cewa ya za a yi yanzu. Ai ya iso shekarun fasaddi bi hamda rabbika wasu daga shekarun annabi sittin da uku ne aka saukar masa da iza ja'a nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبه بحمد ربك rabbika dan abbas yayi magana akan wannan mai wasalin bariya ya kawo cewa yana nuna ajalin annabi yazo to ka iso shekarun bi bihamdi rabbika shekarun ka 70 har yanzu kana ba ka da hankali ne kana tara mutane ana kida ana rawa shekarun ka sun kare zaka tafi lahira kai ma hukaci ne ka yi haƙuri kalmomin ba su da daɗi amma dai ka auna kanka akwai alamar hauka ta tare da kai da kwananka ya tsare kwana ɗari uku aka ɗebe da sittin a cikin kwanakin rayuwarka ana jiran ka za ka tafi lahira kuma yanzu ka zo ka kafa kiɗa wai kana gaya ma Allah yanzu ka zo ka ba ya kamata ka ta kuka kana istighfari to amma babu to mu kalli waƙi'in mu yadda muke bata kuɗi akan wannan akan wannan abin kuma galibi ya fi faruwa a wajen ku yan boko ko ba haka bane na rasa ina kuka samu wannan abu ku yi sadaka mana da kuɗin amma galibi wannan abin ya fi samun ku yan boko mu mun rayu a tsangaya da sauran abubuwa muna nan kan bagaji ina ma muka san da wani maganar wai wani birthday kalma ma baturiya ce aiko baturiyar kalma ce saboda haka za ka tara mutane ka kashe kuɗi to me an riga an rubuta ko rijistar haihuwarka aka daga ai ka san ranar haihuwarka to me ne kuma a ciki na sai ka zo ka kashe kuɗi ka tara mutane a ta cin kaji ‘yan mata suna rawa wai ana Ka kaga wai har sakonnin murna ake cewa muna murna za ka mutu in ka sun ƙare nan ko ya wuce haka ne muna murna kwanan ka sun ƙare an bebe ma kwana 360 a cikin kwanaki saura baɗi kuma du ka zo ka sake tara mu muna murna Allah ya kace ka ah ya wuce haka ne na ganin ka tabu dai ba gani ba kamata a kai ka wajen psychiatrist ba za ta yi daɗi ba kam mala ce nan zurru fi waƙa'ina mu kalla a yadda muke bi ma za na sta'iddu li auqatil fara wani irin tanadi muke idan lokacin farin ciki ya zo nusakhiru laha afdala ma namlik wannan lokacin idan ya zo muna bayar da dukkan abin da muka mallaka muna korar da shi ta wannan hanya haka yake faruwa wani abu muna korar da shi zuwa ga waɗannan mutane wannan lokacin. narsidu lahal amwalu sa'ila kudi ba su yawa muke aika su akan wannan abin wani har saniya yake yankawa a ranar watakila ina jin ya samu labarin ko mahaifinsa bai yanka masa ragon suna ba <laughs> watakila shi za a yi bari ya biya da saniya ko ko kuma ya san an yi a arasun mala ya ce an gwanci shi ma idan an sa rana muna murna ko ba ma murna muna ɗauki ranar ta zo ko ba ma mai ɗaukinmu yanzu watan ramadan zai zo fiharul gufran watan gafara ne shaharu itqu minan nar wata ne da ake yanta mutane daga wuta shaharul janna wata ne na aljanna shaharul mubarak wata ne mai albarka ko shaharul ihsan wal jud wal karam wannan duk watanni. muna angwanci idan mun dauki farin cikin da muke a angwanci da abin da muke kashewa da kuma abin da muke yi ma watan ramadan a yanzu ba wani tanadi ba tanadin da muka yi amma yanzu inda ɗaya ne daga cikinmu ake tsammanin juma'a mai zuwa zai yi aure don na jin walawala sama a gari ta zama daban ko harkokinsu a gari sun zama daban saboda cewa yake kada mu ji kunya a bikin nan akwai maroƙa za su zo wani masauki muka tana damu akwai wane ne za su zo ya za a yi da su wane ne wane ne za a ga wani akan aurensa sai ya kama hotel guda mai daki kusan talatin shi akan auren sa wani tanadi kai ma ramadan saboda zai zo sharul gufran zai zo wata mai alfarma watan gafara watan shiga aljanna wani tanadi muke masa mana ce mu kalli mu abinda muke ciki a yanzu da abinda muke yi ma ibada kuma mu kalla mu gani ya muke ciki wa saharat da hirarraki iri daban-daban wadda ake da ga an ja lokaci ana ta hira akan wasu al'amura saboda me saboda kawai eh, ko don za a yi zabe ko don wani abu ko za ka yi ta ganin irin waɗannan abubuwa ɗin wahafalat da kuma tarin rika iri daban-daban wanda ake za a ga sai a yi kwana biyu ko kwana uku ana taro akan wani abu da za a yi ko yanzu ɗazu nake gani wasu mutane sun taru a abuja wai a wani fili wai sakwaya ake ce masa kowa ne ko kowa ne ne an ce yau wajen kwana uku ana bidiri a gurin an share an yi wane ne an yi wane ne a falat tarurruka iri daban-daban za ka ga ana musu tadabi a kashe kuɗi dai? ramadan yana zuwa mai aka tanada saboda a share masa hanya daga nan za mu iya kallon cewa yanzu idan abin da muka faɗa a baya wadda malam ya ce wa in kana hubbuka laha a'zamu min hubbuka lil ibadati wa ta'at idan soyayyarka ga wannan abun ita ce mafi girma sama da soyayyarka ga bautar Allah fa hazar li fitna malaka to kace yayi fitina don zaka fada a cikin ta wannan ayatu alima sannan karshe zai zama maka mai radadi da za mu ga irin waɗannan abubuwa suna ta faruwa wa muqabalatin fi mukhtalif fi mukhtalifin riyadat za mu ga cewa gamuwa iri daban-daban da wasu abubuwa na wasanni da ake kaga wani taron wasu za su zo da gargajiya ne su yan gargajiya ne za a zo da abubuwa kaga mutum ya fito kamar mahaukaci haka da wata irin ɗamara da wasu buzaye a jikinsa wani ya soka wani bindi ko ba haka ba ya wani buzo haka ka ga mutum da ya gashi nan dai iri-iri ka ga mutum ya zama kamar mahaukaci haka wani ma siffar tsuntsaye da dabbobi ake sawa yana magana kai ka ce dabba haka dai za ga ana ta yin waɗannan duk kuma a matsayin murna ake yin wannan na'iddu laha idda qabl awani muna mata tanadi tanadi tanadi tun kafin lokacin ta yi haka ake ko ba haka muke tafiya ba duk waɗannan da gani wa rubbama la nanalu minha illa ta'ab wan nasab Me yiwa kuma taron fa da duk zami din da kudin da aka kashe Me yiwa ne wallahi sai ya zamanto ba abin da zamu samu a ciki sai gajiya da wahalhalu kuma duk hakan ake karewa duk yawanci tarurrukan za ka ga banda wahala ko yanzu wannan taron in ba karatu zami ba taro ne kawai mun tara ku a zo a yi wani abu to kafin mu iso ma wani ya gaji ko ba gaba, don dan ko da daddare ne ruwan da zaka sha inda rana ne kuma zafin ranar da zaka sha da wasu al'amura da za su dame ka da ku da yaran ku da matan ku duk sai kun gaji tilis kuma akan abin da ba Allah bane da yawa ma ba abin da zamu samu illa wahala da zunubi da gajiya walakin shahawatun abira malaka sai dai kawai wata sha'awa ce mai wucewa yanzu yanzu sha'awa ce ta jawo wadda kawai ta jawo maka wannan wahala وإذا كنا نستعد لهذه الأوقات هذا الاستعداد to idan waɗannan lokuta mun kasance muna tanadi a kansu domin kashe kudinmu da wahalhalu da abubuwa da zabi duka ga waɗannan waɗannan lokuta idan sun zo fa kaifa haluna ma auqatin lahi tabaaraka wa ta'ala to me halinmu idan lokutan Allah kuma sun zo wannan kalubale ne wallahi kalubale ne malam idan haka muke birthday idan haka muke wasu tarurruka idan haka muke yin wasu abubuwa na wahalhalu iri daban-daban mu yi tanadin kudi mu yi tanadin ruwan sha mu yi tanadin lokuta mu yi tanadin komai to yaya halinmu yake akan lokutan shi Allah Allah ya saka ibadoji akwai lokacin aikin hajji akwai lokacin azumi akwai lokacin zakka akwai lokacin sallah akwai lokuta iri daban-daban waɗanda Allah ya sanya su masu alfarma wane irin tanadi muka musu ko kusa kowa zai gaya ma kansa gaskiya bisa tanadin da muka yi dangane da waɗancan tarurrukan ba su ne tanadin da muka yi ba shi wannan wata mai alfarma ko ba shi ne tanadin da muke yi ba wannan lokutan sallah da aka ware su ba ko lokutan aikin hajji ko lokutan umra ko wani abu mai kama da haka ba haka tanadin yake ba saboda haka dole kenan mu san wani irin tanadi za mu dangane da shi wannan watan inna minan nas man tarahu yantaziru hatta tuqamu salah thumma ya'ti daga cikin mutane wannan sallar da aka saba ana yin ta sau biyar a wuri wannan sallar da kake ganin ta ana yin ta sau biyar a wuri wallahi wani har a kira sallah na farko kafin a kira sallah bai da tanadin yin tsarki bai da tanadin yi alwala bai da tanadin ma wannan lokutan suna cikin zuciyarsa yana tuna su baya ma wannan tunanin sai dai daga ya ji mai kiran sallah ya kira to wani ya fara da tsaki wani ya ce lokacin har yayi wani ya ce a ah, kai waɗannan kamar su su yan gaggawa ne mu ba yan gaggawa bane a wajen Allah ma shi ba dan gaggawa bane ba zai je da wuri ba akwai mutane suna nan haka lamarin yake shi a gurin Allah ma wai ba zai je ma Allah da wuri ba wa minan nas inna minan nas yace lalle akwai daga cikin mutane man tarahu wanda zaka dan yantazir yana nan yana turkulle yana tishirita hatta tuqamu sala har a kira sallah har a yi iqama har a tada sallah sun ya ake can bayan an yi sallama sai ya shigo masallaci shi kadai akwai mutanen da suke wannan yana ji an kira sallah kuma ba zai zo ba har a yi sallar a gama komai wannan saboda ba tanadin da ya yi ma Allah shi ba zai zo gun Allah ba don sun sa'an nan can wani lokaci ya ati sai ya zo masallaci fa yi salli ya yi sallah wala ya diri kam bai ma sanya ya yi sallar ba wala kaifa sallah bai san kaifiyar yadda ya yi sallah ɗin ba ba. kuma amma a haka ba baya zuwa fadar ubangiji da wuri yanzu ya samu ya shiga cikin jama'a ya ci albarkacin jama'a ko ba zai yi ba jama'a akwai mutanen da suke cin albarka yanzu wannan majalisin da aka yi majalisi da mai albarka komin yadda za ka yi sai ka ce ga wasu mutane na a masallaci ana karatu in za ka bata mu ma sai ka bata mu daga baya amma dai sai ka faɗi alheri ga wasu mutane a masallaci ana karatu barci in bayan ka gama wannan za ka zage mu sai ka zage mu amma dai sai ka gaya ma duniya sai mala'ikunka sun shaida kai ma ka faɗa suna karatu sau da ya zama majalisul baraka majalisi ne na albarka yanzu a cikin nan idan akwai wani ya zo ba dan mu ba ya zo ba dan karatun ba kila ya zo wucewa ne ko ya zo wajen wani da yake nan anguwar ta manyan mutane ne fikila ya zo ya ɗan samu wani abu to sai aka ce masa ai ogan yana masallaci shi ma sai ya zo ya zauna kaga ba karatunmu ne kawo shi shi ba ruwansa da karatunmu wallahi ya zo wajen oga ne kawai To kuma sai aka ce oga yana masallaci shi kuma ba zai iya tafiya ba Dan haka dole yanzu sai ya ji ne sai ya ji karatun ba ya ya iya to shine mala'iku suke faɗa a cikin hadisin manzo Allah sai su ga ma Allah su ce ya Allah wannan majalisin yana da albarka amma akwai wani mutum ya zo ba don su ba ba gurin su ya zo ba ya zo wajen wani ne sai Allah ya ce to shi ma ku hada da shi a bashi duk abin da ake ba wa mutane saboda barakatul majalis albarkar wannan majalisin yanzu shi ma su ya kwashi wannan ladan to ka yi wannan ka bi wannan ka'idar mana an kira sallah zo shiga cikin mutane don ka kwashi albarkar to amma za ka ga wasu mutane inna minan nas daga cikin mutane man tarahu za ka ganshi wanda shi yantazir yana tsaye yana can yana zaune yana so kullum ta su qamu sala har sai an tsayar da sallah an yi komai sun ma yati nan daga baya sai yazo fa yusalli ya sallah wala ya yadri kai ne wayan nan ya yi nesa da mu wala ji wani yana magana ko wala yusalli wala yadri baya ma sani kam wala kaifa salla kuma bai san yadda ya salla ba ku gaya masa ya nisa da mu mana a kuna neman kuɗi kuma kuna zuwa mana wajen karatu in kun zo sai ku kashe waya ba zai yi ku haɗa guda biyu ba ma da alallahu li rajulin min qalbayn fi jaw yawa in ka zo wannan awar ta mu ce ka ba mu ku kashe wayoyin ku duka ko ba haka ba ni ma zan kunna ta ina take ba ne ta zan zan kunna idan an kira ni ma sai in yi magana ha a ah, kai ya isa wal ya ce wani kuma daban lautara halahu ma rahim ya ce wani kuma shi kuma da ka kalli halinsa an gane da za ka ga halinsa ma hadhihi darahim tare da waɗannan ƴan kudade madudat waɗanda ake kirga su da zai yi rashin wani abu a ce bai sayar ba ko yayi asarar su ko kuma kofar ta bude amma tana nema ta rufe yanzu da yana kokarin zai samu amma an dauko wasu matakai na ba zai samu ba malaita zaka ganshi fa huwa la yanamu laila daren gaba ɗaya ba zai bacci ba saboda tunanin waɗannan yan kudin amma fa ya rasa sallar jam'i bai ta wannan damuwar ba na fata duk kun fahimci me nake nufi za ka ga wani da 'yan kuɗin da zai samu ƙofar tana nema ta toshe ko kuma ga su kamar zai kama amma sai abin ya gagara an gane to shi kenan la ya namu laila wato ba zai wannan baccin ba wa huwa ghariqun fi wato hammu fi hammihi za ka samu ya dulmiya cikin bakin cikinsa yufakkiru fi hilatin lati wato tunjihi kwana zai yana bakin ciki kuma yana tunanin wace dabara zai yi dabara da za ta iya tseratar da shi wannan kudin su iso haka ne ko? a rayuwa haka muke samu idan ka ta toshe ko wani ya rike maka kudi ko kuma kwangila ka yi ba a biya ba ko wani abu daban ko kuma ga kudin kana ganin kamar zaka kama su shikenan sai ya zama baka same su ba to zaka samu mutum la yanamu laila daransa gaba sai sai ka bacci wa fa gharikun fil gammi wal ham ya nitse cikin damuwa da takeici da tunani yufakkir yana ta tunani fi hila a cikin dabarbaru allati tunjihi wannan tunanin da zai samu hanyoyin da zai bi a ce ya tsira waɗannan kuɗin sun zo amma da zai rasa sallar jam'i da zai rasa wani zikiri daga cikin zikirori da zai rasa wani abu na nafila da zai rasa wani abu na lada wanda zai ɗaga darajarsa a gurin Allah ba zai yi wannan kwanan yana bakin ciki ba ba zai yi ba haka rayuwar take idan mun kalli waƙe'in mu duk inda ka samu wani yayi tagumi yayi haka yayi shiru don ka tambaye shi zai cewa ba lahira yake tunani ba ba lahira yake tunawa ba gaskiya wani abu yake tunawa kawai ko tunanin matarsa ko kasuwarsa tana nema ta tsaya ko kuma wani abin ya makale amma dai wani tsabar lahira ce yanzu ya sa shi yake haka waƙe na yadda muke a yanzu ba haka abin yake ba waya ajaban ko waya ajaban me irin wannan hali da zai kwana yana bacci akan kudi akan wani abun da ya tsere masa na kudi fazzakatu indahu maghrab to zakka ma ta dukiyarsa za ta zama masa kamar haraji ne don baya son ya cire wani abu daga cikin haƙƙin da aka ce ya cire ba wa miskini in ya cire ya kalle zai kalle zai ce ah, to su fakiran da yasa ba za su je su nema ba haka kawai mutum yana zaune sai ke kawai ɗauki kuɗin bashi ya je ya nema mana haka za ka ji wani yana faɗi saboda tunanin da dukkan abin da ka sani na damuwar akan kuɗi aka ɗora su shi ne waƙe na abin da muke wato halin mu yanzu da muke ciki wa ya ajaban fi man ya ta sha'amu bi ululi shaharun rahama abin mamaki ga mutumin da yake shubumci da zuwan watan ramadan shi baya farin ciki da zuwan yana ganin wata ne wanda zai zo ya hana shi damuwa ya hana shi cin abinci ya hana shi kaza da kaza saboda haka baya son ma watan shaharun rahama shaharun wato watan rahama tauba. watan tuba wal ghufran watan kuma gafara allazi yahulu bainahu wa bain shahawati watan da zai zo ya sha makance sa da sha'awarsa saboda ramadan in yazo sai ya katse ma sha'awa ko maganganun batsa ba a san kai ko kallo na batsa ba a san kai balle a ce ka je ga aikata batsa ba a bukatar matakka halaliyarka ita ma an ce ka yi nesa-nesa da ita daga ketowar alfijiri saboda wani abu zai iya faruwa wannan sha'awar ka kenan abincinka gashi nan abin yanka gashi nan amma azumi ya zo ya sha makance don haka wasu ba sa son watan ya kamar yadda ai wasu masu saurare bariya sun ji ko ba ne wani ya rubuta mana tambaya ya ce malam an san ku da bincike akan ilimi don Allah ba ku yi bincike ba har yanzu na abin da za a samu a samu wata hanya ba sai mutum ya yi azumi ba ya yi wani abu a muka ce wannan kan ya fi ƙarfinmu mu sai dai ya tafi wajen ubangiji amma dai ba za mu iya wannan ba saboda ka mun san larurar da take hana azumi a koma ciyaswa amma kai baka da ita tunda mai tambayar ba yaro bane don wani tsofaffo ba zai zo muku irin wannan tambayar ba saboda kai na ganin shahar ya hulu bainahu wa baina shahawati yana sha makance tsakaninsa da tsakanin sha'awarsa wa tarahu yuqabidu mafi fi nahari ramadan zaka ga shi yana jin wahala wahala ta cin masa a watan ramadan كما يكابد الخادم الضعيف الحمل الثقيل kamar yadda ɗandako yake wahala wajen ɗaukan kaya niki-niki da kyar yake kaiwa to haka za ga wani watan ramadan ya zama masa tun ƙarfe tara zuwa goma za su ga ƙatti sun yi shame-shame a bakin hanya mutum ya zo ya kwanta ya lalace ya zama kasalalle ya zama kamar ba zai iya kawai in ka ce wani lafiya sai azumi wani irin mutum ne haka wannan yana nuna maka ba zai iya karatun al'ur'ani ba ba zai iya zikirun lahi ba ba zai iya duwan aiki ba sai ya ja dogon amma yaya azumi a baki mutane ne yasa suka saba da ci da sha'awa abuwan mutum ya kwana yana jima'i da mace wani irin mutum ne kai baka kalli ibn al-qayyim bane ya ce jima'i ma ai larura sai ba larura me yasa ba a yi kamar tuwo ne dole sai ka ci wai waye ce muku dole sai an ci tuwo da magariba da Allah waye fa kawai fa na hannu qaumun ne la na akul hatta nujua in mun jin yunwa kawai mu ci ba wani magariba ba wani tuwon dare amma ka gan mutum ya ci abinci a irin wannan rayuwar zai karya da safe wajen sha biyu ya sake cin abinci da yamma ya ci doya da kai kusan la'asar zai sha lipton zai sha wane ne kogalci ga tuwon dare sannan wani kuma wai hadda abincin kwanciya wai sai za a kwanta ne Wani wani irin ma tsari ne in za a kwanta kaga mutum zai ci abinci sau biyar ko sau shida a wani ai ko ba a gaya maka ba san abdul batali kai kuma dole da zuwa shaddar ka kasan ta fi ta wanda ba haka yake dole da saboda ciki ba zai iya daukan waɗannan abubuwa din ba fa in kana labud annabi ya ce in ba makawa fa sulusul lit'am wa sulusul lisharab wa sulusul litanaffus ɗaya ɓangaren ya zama ɗaya bisa uku abinci ɗaya bisa uku ruwa ɗaya bisa uku shan iska kafin lafiya don haka yana kallon sha'awarsa ta zamanto ta sha makance tsakaninsa shi za za ka ga mutum yana wahala ya zama kamar kasalalle saboda azumi kai ka ce